bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wa ba'da wa rahmatullahi wa a tirmi na biyu a cikin darusan daura daga littafin ta'zimul ilm na al-sheikh al salih ibnu abdullahi al-usaimi jazakallahu khairan wa hasana ilayhi wa ghafara lahu wa liwalidayhi za mu tashi da ya ce al-ma'aqidus sani wato kwarfa ta biyu ko rami na biyu na rasa yadda ba sauran abin da tsatsa Hausa kawai ku karba da hakuri <laughs> wallahi ku karba da hakuri ah yace inna al-ikhlasun niyyati fihi abu na biyu shine ikhlas kyautata niyya ba za mu tsawaita magana akan me ikhlasi ba kullum ana magana akan sa amma dai abin da ake nufi shine ya zama don Allah kake yin ilimin ba don yayi ko don an maka gorin jahilci ko don neman cin musabaka ko don kai ma a dama da kai kai zama wata manufa ce ta duniya na sa kake yin ilimi yace inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha lalle tsarkake ayyuka da yin su dan Allah shine tushen karbar su wa sullamu wusuliha shine tsani matattakala da wannan ayyuka za su taka su hau ga Allah qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umarce su ba sai dai su bautata wa Allah suna matsarkake masa addini suna masu tafiya akan miƙaƙƙiyar hanya wa qala al-bukhari fi al-jami' al imam al-bukhari ya faɗa a cikin Sayyid al-bukhari shine al al-musnad as-sahih wa musulmin fi al-musnad واللفظ للبخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي كنا عن القمة عن عن ابن عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى wannan hadisin da kowa ya saba ji ne malam sai da ya kawo shi da isnadi saboda amana ta ilimi da kuma eh, girmama ilimin al'amalu dukkanin ayyuka bin niyyati hukuncinsu gwargwadon niyyarsu wali kullum ri'in manawa kowane mutum yana da sakamako gwargwadon niyyar da ya yi saboda ka mu tabbatar da niyoyin masu kyau wa ma sabaka man sabaka wala wasala man wasala min salafis salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin wanda suka zama sun yi zarra daga cikin wanda suka yi zarra da wanda suka ci nasara suka kai ga inda ya kamata a kai daga cikin wanda suka yi nasara babu abin da ya haifar musu da nasara da cin riba sai don kasance wasu sun tsantsanta bautarsu ga Allah maɗaukakin sarki qala abubakar al-marwazi malam marwazi ɗaya daga cikin manyan ɗalibai imam ahmad ibn hanbal ne yake cewa sami'tu ya yaqulu li abi abdullah yani Ahmad ibn Hanbal wani mutum ya tambayi malamin mu malam Ahmad dan Hanbali Allah ya gafarta masa wa zakar lahu sidqa wal ikhlasa ya ambatan masa sha'anin gaskiya da sha'anin ikhlasi fa qala Abu Abdullah sai Ahmad dan Hanbali yace bi hadhal tafa'al qaum bi hadha irtafa'al qaum wannan abubuwan da aka ambata gaskiya da ikhlasi su ne abubuwan da suka ba mutane darajar daukaka malam yace wa inna ma yanalu almar'u ilma ala qadri shi mutum yana samun ilimi ne gwargwadon ikhlasinsa wannan ma kaida ce a rike ta wa inna ma yanalu almar'a ilma yanalu ilma ala qadri ikhlasihi gwargwadon ikhlasin kaga Allah gwargwadon abin da zaka samu na ilimi wal ikhlasu fil ilm yaqumu ala arba'ati usuli akwai tuwasa guda hudu waɗanda su ne abinda ake gina ikhlasi na ilimi game da su biha ta tahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha da su ne niyyar ka za ta tabbata game da ilimi in ka nuface su al-awwal asali na farko ya zama na manufarka raf'ul jahali an nafsi kana koyon ilimi ne don ka cire wa kanka jahilci bi ta'rifiha ma alaiha min al dan ka samu ka sanar da kanka wato ka samun da kanka ilimin sanin yadda za ka bauta wa Allah wa iqafiha ala maqasid al-amri wan nahyi da kuma sanar da kanka manufar umarni da hanin da Allah ya ma kamar wanda muke ji a cikin karatun malam asani asali na biyu raf'ul jahli an al-khalq bayan Allah ya taimake ka ka dauke wa kanka jahilci ka san abin da ya kamata ka sani kuma manufa ta biyu shine kai amfani da wannan ilimin sauran mutane da suke kewaye da kai su ma ka cire musu jahilcin ta yaya bi ta'alimihim wa irshadihim lima fihi salahu dinihim wa bi qawqatihim ka samu dama ka sanar da mutane ka koya musu kai musu fatawa kai musu wa'azi kai musu nasiha su ma ka sanar da su abinda suke bukata a duniya da lahirarsu mataki na biyu kenan wato sai ka gama koya ka iya kai ka yi aiki da shi ya amfane ka sannan abin da ya saura sai ka ba wasu الثالث نوك إحياء العلم وحفظه من الضياع راية علمي koyan ilimi a cikin shi akwai raya sana'a ilimin ya zama da cewa ana ci gaba da yinta domin wata al'ada ce cikin al'ada addinin musulunci idan babu makarantu to an kashe wannan al'ada kenan an kashe wannan sana'ar to an kashe wani haske a cikin a cikin a cikin addinin musulunci arrabi'u na hudu al'amalu bil ilm sai kuma aiki da aka koya don ɗauke kanka jahilci koya don ka samu dama ka ɗauke wasu jahilci koyan ilimi don raya sana'ar ilimi da al'ada ilimi a cikin musulunci sannan kuma koyan ilimi don aiki da shi ka ji da a ciki babu eh, shuhura ba a koyan ilimi don shuhura ba a koyan ilimi don musu ko don jayayya ko don a ce ka iya ko don kai ka faɗa ka faɗa da malamai ko don eh, ka zama mashahuri a ganka a social media a ganka a sunna tv duk wanda baya cikin manufa duk wannan wata jarabawa ce ta daban da Allah ke iya maka dan ya gwada ka amma ba shine manufar ba malam yace fal ilmu shajaratun ilimi kaman bishiya ne wal amalu samaratun aiki da ilimi shi kuma shine ƴaƴan bishiya in ka shuka mangoro a gidanka ko ayaba ko dabino me kake so karshe yayi ya aihu ya haihu a ƴaƴan itacen ko shine riba da zai ta girma ya ƙi haihuwa watakila kawai sai ka sare shi ka ce wannan ya tara waje yana ta kawo da baya haihuwa ce ai namijin dabino ne ko mangwaron ne ba mai kyau ba ne aka ilimi duk tarinsa in ba aiki da shi to ba da da amfani wala kad kana salafu rahimahullahu rahimahumullahu yakhafuna na fawatal ikhlas fi talabihim lil-ilm magabata Allah ya gafarta musu suna jin tsoro kada su rasa ikhlasun su harkar ilimi fa yatawarrauna an idda'i suna taka tsantsan ba sa cewa mu masu ikhlasi suna taka tsantsan ba sa cika baki la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim ba wai dan ba su da ikhlasin a zuciyar ba amma dan suna jin tsoron garin cika baki sai su rasa shi fa hisham ad-dastiwai rahimahullahu yaqul ga hisham ad-dastiwai yana cewa wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman atrubul al-haditha wani dubihi wajen Allah azza wa jalla ce wallahi ina jin tsoron in furta in ce ai karatun da na nema dan Allah ne ina jin tsoro saboda kar ya zama ya cika baki wasu ilal Imam ahmad hal talabtar ilma lillah an tambayi malam ahmad dan hanbali cewa gafarta malam irin wannan ilimi da Allah ya maka da haiba da kwarjini wai tsabar tsoron Allah ne ya yace lillahi kuka ce wai dan Allah azizun ce kai abu ne mai wahala lakinnahu hubbi hubbiba ilayya fa talabtu ce ni da san wani abu ne da Allah ya sa mun jarabar sansa kawai sai naje ina yi sai kar kawo kaida man bayya al ikhlasa fatahu ilmun kafirun wa khairun wafirun wanda yayi sakaci yayi sawarwara bai rike ikhlasi ba zai rasa ilimi mai yawa da alkhairi mai yawa wa yanbaghi liqasidi salamati an yatafaqqada hadha al-asla duk wanda yake so ya gama lafiya ya dinga jujjuya wannan magana yana tunota ya dinga bincikar ikhlasinsa fi umurihi kulliha a cikin duk abin da kake daqiqiha wa jaliliha babba da karami sirriha wa alaniha na bayyane da na boye sallar da kake a jam'i da wanda kake a gida cikin dare tilawar da kake a masallaci da da kake a gida sadakar da kake a fili da wanda kake a boye zuwa makaranta zuwa daura zuwa masallacin juma'a zuwa jana'iza duk abin da kake yi da sunan addini yi kokari ka dinga checkmating din niyyarka ka dinga tuna dan Allah nake yi ko bari in maza in gyara idan Allah astaghfirullah karfa zama ba dan Allah nake yi ba karfa zama neman burge mutane nake ya ce ka dinga bincikan wannan ko da yaushe wa ya hamilu ala hada a tafaƙudi shiddatin mu'allatin niyya wannan ne zai ja ka zuwa ga gyaran niyyarka tsananin ƙoƙarin gyara ta qala sufyan sauri, thawri rahimahullah ma alastu shay'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya yace na sha wahalan gyara niyyata saboda tana muni ba duhu tayi nan tayi can ga kamar tana yi ko ba ta yi daidai take ko ba daidai take ba kullun cikin haka dake inji malam sufyanu ibnu sa'id na thauri rahmatullahi alayhi to haka ya kamata kullun ka dinga cekin din abin da zaka idan an kira ka ka zo ka bada wata lacca, idan kana cikin karantawa idan kai limanci idan kai amsa tambaya a aji idan ka ji ana yabanka idan ka ji ana ziga ka ka dinga tunawa kanka anya wannan ba su halakar da ni ba kuwa kada ka dinga cewa a na gaya muku ai mu na wasa ne to daga nan ka zame kenan shi dan ya zama da kai wannan yana da hadari kwarai da gaske sauriya daga cikin madakhil na shedan da yake zuwa ga mutanen kirki ya kasa saka shirka ya ya sa saka bid'a kaki ya ki kaki kai fasikanci kaki kai barna kana tsaye da sallah kana sai zo maka ta nuna hanyar nuna maka to ai kai mutumin kirki ne yayi da an ce maka mutumin kirki sai ka ji daɗi sai zama yanzu kirkin da kake nema baka sani ba shedan sai ya sa ka ka dinga yin kirkin dan a gani a yaba maimakon don Allah ya gani shi ya yaba to daga nan sai shedan ya zama da kai za ka zo sai ka ta neman tsari daga sharrinsa sai ka ta neman afuwa Allah daga daga zallat wannan adda Allahumma Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la Allah ka tsare mu sai yake cewa ah, wa qala bal qala Sulaiman ah, al-Hashimi rahimahullah rubama uhaddithu bi hadithin wahidin wali niyyatu fa idha atitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati fa idha al-hadithu al-wahid yahtaju ila niyyat yace wani lokaci ina cikin da hadisi a farko na fara da niyya mai kyau amma a tsake sai niyya ta lalace akwai aikin da mutane suke alimamu imam Ibn Rajab ya magana akan wannan cikin cikin Jami'ul Ulum wal Hikam da Zaiful Ma'arif aiki guda daya wanda za a fara shi niyya mai kyau a farko kafin karshe baka an ba niyyar ta lalace mutum ne ya fara karatun alkurani yana yi a natse da aka cika masallacin sai niyyar shi ta canza ko da yaga ana da yaji ana takabbara sai aman shi ya canza to yaya matsayin wannan aikin hadarin da ke cikin sa zai ce yace eh, hadisi ɗaya na fara karantawa kafin daga ƙarshe sai injiniya tana nema mata lalace saboda ka sai an ta checkmating niyya aiki ɗaya ma sai ka gyara niyyarka fiye da su ɗaya wani lokaci wasu cikin magabata sukan fasa yin wani aiki don ka a gani dan ka a bata musu niyya alimamu ibn qayyim ya kawo su a cikin a cikin abin nan fawaid da wasu littafansa mutum ne yana cikin kata alkurani idan aka shigo cikin gidan kawai sai ya ɓoye ƙur'ani sai ya ɓoye kawai saboda kar ya je ya ci gaba da yi a gaban mutane su bata mai niyya yana cikin sallar dare idan aka shigo cikin masallacin kawai sai kaman bacci yake yi ya fiye mishi kar kowa ya gani domin in wani ya gani ba yi da garanti akan niyyar za ta tsira wato duk wannan alhirs ne alhirs ala sauni niyatihim min riya wata haƙiƙi ikhlasihim to mu ci gaba da koyi da su yadda muke tuke cewa muna koyi da su mai koyi da su a wannan mabda'i al-maqid thalith gaba ta uku jam'u himmatin nafsi alaihi daga cikin abin da ke nuna kana girmama ilimi shine ka tattara hankalinka akan ilimin kar ka bari hankalinka ya rabu a game da ilimi fa inna sha'afan nafsi idza jumi'a ala al-ilmi ilta'ama wajta'am lallai idan aka haɗo rai zuciya aka haɗa ta a wuri guda ya zama dukkaninta ta karkata zuwa ga ilimi to sai ilimin ya natsu ya kuma taru wa idza shugila bihi wa bi ghairihi izdada tafarruqan wa shatata idan ko aka shagaltu da ilimi da kuma wani abu a lokaci guda aka yi ma ilimi kishiya sai ilimi ya warwatsu ya tafi abinsa shi ilimi ya fi mata kishi ba ya son kishiya duk wanda zai ce shi ɗalibin ilimi ne kuma ɗalibin wani abu ne can daban da ilimi ɗalibin ilimi kuma ɗan siyasa ɗalibin ilimi kuma ɗan kasuwa ɗalibin ilimi kuma ɗan kaza ɗan kaza to kashe za ka ga za a yi bawan bawan shi bai kasuwa ba kuma bai ilimin ba in ma ya samu kasuwa to da ilimin ba zai samu sai dai dinga ba labarin cewa da fa tare da su wannan muke ba ku gani yanzu ko da ilimin boko jama'a duk wanda ya bar garin nan na Bauchi ya tafi Maiduguri ko nan Jos ko Kano ko Zaria kafin a yi jami'a a nan wata jami'a kauye da ake cewa gado ne ko bai sunanta to idan ka je can ka shiga department din da aka tura ka daga gida don Allah zai yi a ce kana karatun computer science ko medicine ko education ko law a lokaci guda kuma sai ka dinga tafiya kuma bakin san ga kana dako kamar laccaka ko ka kama gyaran koyon gyaran waya ko ka samu wani baka ke fara koya maka gyaran batir ka zama ruwaya zai yiwu a sanista ka haɗa waɗannan abubuwan kafin ka ankara za ka kari uba ta ta cika maka abin da littafin ka. dole sai ka wannan shekaru hudu ko biyar din sai ka hakura da komai ka haƙura da ‘yan uwanka ka haƙura da jana'iza ka haƙura da abokai duk ba za ka yi ba sai dai ka yi wannan bokon kaɗai shi ne bayan shekaru biyar sai ka iya shi ba haka ba ne to amma yanzu sai ka ce mutum yana hadda kuma yana kallon ƙwallo yana hadda kuma yana da budurwa yana hadda kuma yana zuwa kasuwar ƙauye to shi zai hadda ka zo ka ɗauki hadda a gun malami kuma ka tafi soro ko mai sunanta ko kasuwar nan ta cikin jigawa kujungu ka tafi saro dabbobi ka tafi saro rake a darki yaushe za ka yi ke nan za ka haka haka nan kawai zai ka taba malamin hakuri kana mishi kyauta har yi kyale ka yawa eh, da sai ya kyale ka ya ce to Allah ya sa albarka kai rabanka a kasuwa ne <laughs> wannan ta hanci ne ko <laughs> eh, in ba ka mai kyauta kuma ya tsine maka albarka ya ce ba shi da arziki ya rasa ya rasa alqur'ani to saboda haka ba zai yi ba jama'a da irin wannan asharar tsayin da muke wa inna ma tujma'ul himmatu alal matrudi bi tafaqqudi thalathati umur abu uku suke sa ka ta tsaya akan abin nema aw awwaluha ko awwaliha alhirsu alal ala ma yanfa'u kwadayi tsabaragen kwadayi da naci akan abin da zai amfane ka famata wufiqa abdu ila ma yanfa'uhu harasa alai duk sanda Allah ya datar da kai akan abin da zai amfane ka zaka ga kana da kwadayi akan sa ya zama kana da wani kwadayi ka damu da abin mutane suna ganin kai ne yasa kai kai ko baka da wani himma sai shi shine tunaninka shine baccinka shine farkawarka shine harkarka kamar yadda faɗa mana a baya duk wanda ka gani da ilimi sai da ya wannan nacin sai da ya sha wata wahala na biyu alisti'anatu billahi subhanahu wataala fi tahsili neman taimakon Allah sai ka nemi agajin Allah duk kwadayinka da kokarinka sai ka ta addu'a har manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce mishi wa qur rabbi zidni ilma ka dinga addu'a kana cewa ya Allah ka ƙara min ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka ba mu wannan ka'ida to ina kuma ga wani saboda ka dole ka zama kana da nema a wurin Allah shine yake bayarwa shine ya kawo mana yace idza lam yakuna aunan min Allah lil fata فأول ما يجني عليه اجتهاده وإن كان عون الله للعبد واصلا ta'atta lahu min kulli shay'in midad wannan baitoci ana danganta su ga sayyidina ali radiyallahu anhu yace idan lam yakun aunun min allah idan allah madaukakin sarki bai yi ma bawa gamdakatar da taimakon shi allah ba awwalu ma yujni alaihi ijtihadu farkon abin da zama maka matsala shine kwazanka duk kwazanka abin da zai tafi amma idan Allah ya sa maka hannu ya taimaka maka da taimakonsa to sai ka ga abubuwa sa ta zuwa gare ka cikin sauki sai ga wani ya yi shekara ashirin a kasuwa bai samu ko miliyan ɗaya ba wani kuma ya zo cikin ƙanƙanin lokaci ya samu miliyan ɗari to aurin ne min Allah kuma in ƙoƙari ne hala wancan ya fi shi in sanin sirrin kasuwa ne ya fi shi to taimako ne daga Allah duk wanda Allah bai taimake shi akan abin da yake ba ba zai samu alkhairi ba da haka sai kai ta roƙon Allah akan ya taimaka maka ka roki bayan Allah ya maka addu'a Allah ya taimaka maka na uku adamul ajazi an bulugil bughyati minhu kar ka sake gajiyawa ta hana ka kaiwa gare shi duk yadda za a yi kokari ka wuce matakin gajiyawa da tsoro ka dauka zaka iya tun daga wasu nan su ma sun iya wa qad jumi'at hadhihi al-umuru fi thalathati al-bas alladhi rawahu fi hadith alladhi rawahu muslim ibn al-hajjaj ga sunan annabi ya hada su a cikin hadisin muslim da yace haddasana abu bakr ibn abi shayba ibn numair qala haddasana abdullah ibn idris ar-rabi'ah ibn usman an muhammad ibn yahya ibn habban an abi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace ihris ala ma yanfa'uk shine na farko al-hirsu ko wasta'in billah shine na biyu na al-isti'anatu fi tahsili wala ta'jiz kar ka zama mai gazawa shine na ukun aga ba magana shi bace ya dauko su daga hadisi faman arada jam'a himmatihi alal ilmi duk wanda yake so ya hada hankalinsa akan ilimi falyush'il fi nafsihi shu'latal hirsi alayhi ya kunna wutar kwadayin ilimin a cikin zuciyarsa li'annahu yanfa'uhu dan zai amfane shi bal kullu khairin fi dunya wal akhirah inma huwa thamaratun min thamaratil ilm kai duk wani alherin da ka gani a duniyar nan don da za a gani a lahira duka yana cikin sakamakon ilimi masallacin nan da muke muke zaune da ciki ai ba jahilci ne ya gina shi ba ilimi ne ya gina shi ko sitira da ke jikinmu ai ba jahilci ne ya gina ta ba ilimi ne komai da ka gani sakamakon ilimi ne jahilci ba yi da rana san ba shi da rana ya ce duk abin da ka gani alherin duniya da wanda za a gani alherin lahira to sakamakon ilimi ne saboda haka a nemi ilimi don Allah ya ce a wani yasta ilmin lahi alaihi ka nemi taimakon Allah don haka wala ya ajiz an shay'in minhu kar ka yadda wani abu ya maka kifa'i ya fi karfinka a cikin neman ilimi fa innahu hina idin ya tahu wa yafudu bima ammalahu idan kai haka zaka cimma manufarka ka samu abin da kake nema na burinka qala al-junaydu junaidun al-baghdadi ɗaya daga cikin manyan sufaye na da can cikin karni na uku kenan ya rasu 298 babban malami ne cikin sufaye Allah ya gafarta mai yace ma talaba ahadun shay'an bi jiddin wa sidqin illa nalahu fa in lam yanalhu kullahu nala ba'd babu wanda zai nemi wani abu nema na kan jiki kan karfi ka neme shi da gaske da gaskiya da ƙoƙari yace ba ce sai ka samu in baka samu duka ba za ka samu wani abu za ka tashi a tutar babu duk wanda ya nemi wani abu ya yi mishi nema na gaske to zai same shi idan Allah bai yi rabanka za ka same shi cikakken samu ba za ka samu wani sashe na shi ɗauki ƙur'ani ka gani mutum ya kama haddin ƙur'ani in dai ya dage to wata ranar sunan shi alarma ko ba ko ba idan kuma Allah bai kaddara a cikin kaddarar sai zama Allah ba sai ya zama kolum ba za dai alayin ce mishi ba ya iya tilawarsa kuma in kana yi kai Allah ramma ya san inda kai da kai kuskure kuma dai yana samun lada ko ba ku ba hmm a sai sake kawo mana baiti aljiddu bil jiddi wal hirmanu bil kasli fansab tusib an qaribin ghayatal amal jiddu bil jiddi ƙoƙari shi ke ba da samu wal hirmanu bil kasb ita kuma kasala ita ke haifar da mutum ya yi asara bai samu ba fansab ka nace ka kafe tusib an qaribin nan kusa zaka samu ghayatal amal zaka samu abin da kake nema Fan bi himmatika wastaqid min al ghafla yace ka miƙe ya kai dan uwa ka bada himma ka farka daga gafala fa innal abda idza ruzika himmatan aliyatan idan aka baka himma madaukakiya futihat lahu abwabul khairat za ta bude maka kofin alkhairi wa tasabaqat ilayhi almasarrat abubuwan alkhairi da farin ciki za su gare ka qala ibn al-qayyim fi al al-imam ibn al a cikin fawaid Allah gafarta ne yana cewa idza tala'a najmul himmati fi zalamil laylil batalati idan tauraron himma ya fito a cikin daren lalata wato lalaci waradifahu qamarul azimati farin wata na azima ya biyo sawunsa ashraqatil ardu bi nuri rabbih kasa za ta haske ga wata kaida ha idawo man ta'allaqat himmatuhu bi mat'amin aw malbasin aw ma'akalin aw mashrabin lam yashim lam yashim ra'ihatal ilm duk wanda ya bari himmarsa ta makale akan abinci ko tufafi ko wani abinci ko sha to wannan yayi ban kwana da ilimi duk wanda ya zama rigimar rayuwarsa kawai me zai ci me zai sha me zai saka ya zai kare hularsa wani agogo ake yayi wani irin abinci ya kamata ya ci wannan ce da mosa to wannan ya ban kwana da ilimi ya zama dan duniya wa'alam bi annal ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasi faharis litab lugatihi haddan wafiran wahajur lahu tibal manami wa ghallisi yace wa alam ka sani bi anna al ilma ka gade shi ilimi laysa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbas wanda damuwarsa abinci da tufafi to baya samun ilimi faharis kai kuma mai kwadayi li tabligi li tabluga fihi habban dan ka samu rabo a cikin sawafir mai yawa wahajur ka guje ma lahu don ilimi tibal manani. jin daɗin bacci sai ka hana idan ka bacci wa ghallisi kuma kai sammako ka fita da sassafe da jijjifi baka tsayawa a ce gayu ne damuwarka taja gashi ne damuwarka kunshi ne damuwarki da kaza da kaza kuma ka ce zaka ilimi ilimi sai ya mai da kai kaman wani kazani sai ya mai da kai kaman wani wani ballagazi ballagazi aka wani mara wanda baka damu da da abin nan ba mutanen da salaf da ake magana wani zai wuni ya kwana bai ci komai ba yana yawo da gurasa a cikin aljihu kama ce wani dan guntun biredi kenan su uh, su su Abu Zu'atar Razi aka ba da labarin sun je wani gari an ba su kyautar uh, kifi suka manta suka ajiye shi har ya rube a ɗakin su sai da suka fara jin wari wajen bayan kwana uku sannan suka tuna ko ba su kuma matsayin kwanakin suka dauko haka nan da warin da suka ci abin da su iya suka saboda hankalin su kawai na kan karatu al-imam Ahmad ibn Hanbal da yake fada Allah ji kan malamin malam Musa Sabi ba dan ya mutu ba Shi shine yake cewa inda a yanzu ne za a ce ulsa ne ta kashe shi saboda tsabar yunwatar da kanshi da yake bai cin abinci da haka ya kamu da ciwo don aka ce kai kullun lissafin ka abinda zaka ci da zaka sha abinda zaka sanya na sutura eh halas ne su ma tayyibatu ne amma fa ba sa tafiya da harkar ilimi gaskiya ba sa tafiya da harkar ilimi wa inna mimma yu'ilil himmata ويسمو بالنفس اعتبار nafsi من سبق وتعرف sabaka همم ta'arrufu himama himamil qawmil daga cikin abin da zai taimaka maka wajen himmaka tai sama shine ka ji labarin magabata da himmarsu game da ilimi ka karanta tarihinsu akwai littafi na Abu guda da yayi musamman na tarihin wahalhalin da mutane suka sha cikin malamai a wajen neman ilimi ya tattaro su daga kutubu tarajim don ka karanta wannan juz'i ne guda ɗaya zai baka insight kuma har ka ji cewa eh to bari kai koyi da su cewa kuma sai da suka yi wannan sannan suka suka tsira a ilimi qala abu abdullahi ahmad ibn hanbal fa abu abdullahi ahmad ibn hanbal kana wa huwa fi siba tun yana yaro rubbama arada al khuruj qabla al fajr ila hilaqin shuyukh yakan so ya fita kafin al fajr ya keto zai fita da sassafe kafin a kira sallar asubahi ya tafi makaranta fata ahudu ummuhu bi thiyabi uwarsa sai ta rike mai riga wata kulu ta ce rahmatan bihi hatta yu'adhdhina an-nasu aw yusbihu ba za ka fita yanzu ba ba kowa a gari ka yi hakuri har sai an kira sallah na biyu mana ka yi hakuri har sai gari ya waye ta hana shi fita saboda tausayi irin na uwa zai fita majalisi kamar karfe 4 na asuba misali ko uku da rabi idan uwa ta ji ya tashi sai ta ce a'a lokaci bai yi ba gafarta tsaya ta gani wa qara al-khatib al-baghdadi rahimahullahu sayyid al-bukhari kulluhu ala isma'il al-hiyali al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya zo na majalisin wani malami isma'il ibn ahmad an-naisaburi malamin tafsiri ne da qira'at mashahuri eh, ya rasu 430 zahabi ya mai tarjama inda yake cewa wa ni'imar shehu kana malami ne mutumin kirki walahu tafsirun mashhurun to al-imamu al-khatib yaje gun wannan malamin ya zauna a gaban shi fi salasati majalisa majalisi uku ya karanta mishi duka littafin bukhari mujalladi hudu bukhari da kasani din nan da za a yi shekara wajen biyar ana karantawa ba a iya ba a majalisin saboda ba karatun ake ba ana ta sa labarai da da current affairs kuma ana yawan fashi kullun hadisi ɗaya biyu ko shi za a gama duk rabin mutanen sun mutu wasu sun daina karatun wanda aka fara da su ba da su a gama ba to shi ji a cikin kwana majalisi uku ithnani huma min hafi lailatayn min waqti salatil maghribi ila salatil fajr in aka kira magriba suka yi sallah magariba da isha sai a dasa karatu ba a tashi sai asuba haka aka yi kwana biyu kwana na farko da kwana na biyu wasalis wal yawm salis min dahwati nahari daga hantsi kamar karfe 9 na safe ko 10 ila salatil maghribi har zuwa sallar maghriba wa min al maghribi ila tulu al fajr akai maghriba kuma aka sake ci gaba har gari ya waye shine zaka ji ana cewa irin da ake cewa sai gari ya waye ko <laughs> zahabi da yake tarjaman nan asiyar sai yake cewa wa hadha shay'un la a'lamu ahadan fi zamanina yastati'u a zamanin suna bi ƙarni takwas ya ce wallahi ba wanda zai iya wannan zamanin himma ta yi ƙasa ne sai shi malam usaimi ya ce rahimallahu aba abdullah Allah ya ji kan zahabi kaifa a hima himama hali hazar zamani ma za ya kuru da ya ga mu kuma yanzu ya zai ce bulugul maram a shekara takwas ana karatun shi ba gama har mutane su manta farkon shi kafa kai karshen shi da an fara karatu su ce yayi yawa shi gafata malam yi yawa shi ai karatun ba abin nan yanzu karatu da ake na boko kullum summary ne hand out sai a ce a ƙara yin summary a ƙara yin summary a semester sai a karanta wasu ƴan shafuka biyar shi da kuma cewa ara su ku wannan course ne shi za ku iya san ga da abin ya zama ci da ƙarfi wa kana abu muhammad ibnu ibnu ah, tabbani yaqu ah, awwal ibtida'ihi yadrusu al-layla kullahu farkon karatun sa dare yake ci yana karatu fa kanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu an al-qira'ati bil-layl uwarsa na tausaya masa tana cewa ka dinga yin bacci fa kana ya'khudhu al-misbaha sai ya dauki fitilar wa yaj'aluhu tahta al-jafana sai ya ɗauki wani babban daro sai ya rufe fitilar sai ta hango duhu a ɗakinsa sa kamar yayi bacci wa yatazaharu bin-nawmi yayi baccin ƙarya fa idza da uwar tayi bacci a akhrajal misbaha wa aqbala ala ad-dars sai fada da shi kawai kama karatun shi wa qad ra'aytu fi ba'd al-majmu'at al-khafiyyah fi maktabati maktabatin najadiyatin khassatin malam yace na ga wasu takaddu rubutun hannu a wata labarari a Najat garin su kenan mimma yunsabu ila Abdurrahman ibn Hassan Ali Sheikhi sahibi Fathul Majid malam Abdurrahman mai Fathul Majid din nan faɗinsa cewa shammir ila talabil ulumi ziyula wan had lidhalika bukratan wa asila wasil su'ala wa kun hudita mu ba shi san fal'aibu indi an takuna jahula yace shammir ila talabil ulumi ka zage damtsi don neman ilimin muka wani haɗi zuyulan ka zage damtsanka wan had yace ka himmatu ka tashi lidhalika don ilimin bukuratan wa asubahi da yammaci koyaushe karatu wasu su'ala ka sadar da tambaya ka kai ta tambaya ka tambayi wannan ka tambayi wancan game da aka ce wa ibnu abbas me yasa kai karatu da yawa yace bi qalbin aqulin wa lisanin sa'ulin yawan tambaya da yawan rikewa yace wa kun mubahisan ka zama mai tattaunawa ta ilimi ba surutu da fira ba fal'aibu indi an takuna jahula aibi a wurina shine a ce kai jahili ne amma da an ce kai mai yawan tambaya ne ko mai naci ne ko mai banda bai fahimta da wuri ne duk abin da za a faɗa duk haushinka da malami zai je ja haushinka amma dai ka koya daga ƙarshe yace fa kun rajulan rijluhu ala tsara sabita ka zama namiji tsayayye kafarka tana kan ƙasa wa hamuhu himmatuhu fawqa surayya wa hamatu himmatihi fawqa surayya ya zama kuma himmarka can sama ne samiqa ta miƙe ta tafi wala takun shabbal badni ashyabal himmati kar ka zama wanda kake da jiki na ƙuruciya matashi amma kuma himmarka irin ta tsofaffi magana da malai yake faɗa mana dazu ne kuma su tsofaffi ne suke jira mutuwa kawai suke jira kowa ce to ai mu mun mun ci rayuwar mu Allah zai sa mu cika da imani a yanzu rayuwa sai ku to ka zama jikinka irin na matasa shekarun ka matasa amma tunanin ka na tsofaffi kana ta jiran mutuwa kawai kai ka kana ce Allah zai sa mu cika da imani ai lokacin cikawa bai yi ba akwai ayyuka kafin lokacin to shine yace zama himmarka kar ta zama irin ta tsofaffi jikinka irin na yara fa inna himmatas sadiqi la tashibu himmar mai kokari ba ta tsufa wa kana abul wafa ibn aqil ahad al azkiya ahad azkiya alimi min fuqaha al hanabila yunshidu wa huwa fi 80 dan shekara 80 sai dinga waka yana cewa ma sha ba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karb wa inna ma'tada sha'ri ghayra sibghatihi wash-shaybu fi ash-sha'ri ghayru ash yace ma sha ba azmi niyyata bata tsufa ba wala hazmi hakanan na, wala khuluqi hakanan na, wala wala'i hakanan dangantaka ta wala dini haka addini na wala kar haka ta wa inna ma ata da sha'ari yace gashi na ne kawai ya dan canza kala ghaira sibgatihi ya dan canza kadan hmm? yace wa shaybu fi sha'ri ghairu shaybi fil himal furfura a gashi ba furfura ce a cikin ƙoƙarin mutum ba shi bai ma yadda ya tsufa ba yana tsoho amma hayan yana jin shi matashi saboda himmarsa hayan irin ta matasa ce kuna jin wannan yan uwa abinda ake so mu san darajar ilimi mu san kuma zamu iya bada rayuwar mu zamu iya duk wani kokari dan cin masa kada mu bari kasala da lalaci da bin duniya su asarantar da mu sai lokaci ya yi tafi sai rayuwa ta yi nisa mu dawo muna da na sani sai lokacin da za a buƙaci ilimin mu dawo ga ashe mu iya ba mala ya karanta mana batun Imam Bukhari da ke cewa al-ilmu qabla al qawli wal amal ilimi kafin aiki da magana Ibnu Abbas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yake bada da labari yace sai na ce ma wani aboki na sa'ana tashi mu je mu koyi ilimi a gun waɗannan sahabbai ansarawa wata rana za a neme su a rasa sai ce amma kai kana da ganganci yaushe za a buƙaci ilimin mu ga sahabbai nan ɗaruruwan dubbai kyala mu ci gaba da wasan mu suna matasa yan shekara sha hudu ibnu abbas sai kyala wannan bara dogon tunani ya je koyi ilimi a bansa har ya zama ibnu abbas da kake jin labari shi kuma wancan ba amma san kowaye ba sunan shi ma ba amma sani ba kawai da wani idan eh, in baka da wata miza da za a gane kawai sunanka insan adi kawai kawai wanda ai mutum ne kawai ya wuce ba a san ka ba ba a san me kake da shi ba ba ka da wata gudumar da ka ba ka ba al'umma ku kake ba ta haka ƴan uwana ɗaliban ilimi wanda da gaske muke jin cewa mu ɗaliban ilimi ne to mu tashi mu kama da gaske ilimi sai an yi da gaske sai an tashi haika ka ba da ka gare shi shi kuma sai baka wani sashen sa daga nan sai kaga ka haskaka kuma zaka yi haskaka wasu na ganin saboda ƙwarar lokaci kar mu shiga wata gaba daban bari mu dakata haka ko sura minti nawa ya kai dama wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh